Rasha ta zargi Ukraine da yunƙurin kashe shugaban ƙasa Putin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ku da zuwa tashar ɗan Isa 91. Idan yi kuka zo tashar ɗan Isa 91 ku danna subscribe sannan ku danna gararrawar sanarwa. Rasha ta zargi Ukraine da yunkurin kai hari da jirage marasa matuƙa a fadar Kremlin da nufin kashe shugaba Vladimir Putin. zargin mafi ban mamaki da moscow ke yi wa kyiv tun bayan yakin da ya barke a watan february a shekara ta 2022 sai dai ukraine ta dage da cewa ba ta da alaka da harin da ake zargin ta da kaiwa tana mai nuni da cewa rasha ce ta shirya shi da kanta yayin da amurka ta ce ya kamata a ɗauki rahoton a matsayin ƙanzan kurege ko da yake fadar kremlin ta ce putin bai ji rauni ba kuma ba a samu asarar rai ba a ranar da aka ce an kai harin gwamnatin kayib ta ce harin da rasha ta kai ya kashe mutum 21 a yankin karsum da ke kudancin ukraine a ciki har da wani babban kanti da tashar jirgin ƙasa sanarwar da gwamnatin kremlin ta fitar ta ci gaba da cewa rasha na da hakkin ɗaukan matakin ramuwar gayya a duk inda ta ga dama kuma a duk lokacin da ta gaya dace shi ma sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya nuna shakku kan sahihancin rahoton an yi kiraye-kiraye da moscow da mayar da martani mai tsanani a kan ukraine tsohon shugaban kasar dmitry madebit ya yi kira da shugaban kasar ukraine wato zelensky daga labarin da kremlin ya zo ne a daidai lokacin da ukraine ke shirin kai wani sabon hari da nufin fatattakar sojojin rasha daga yankin da suke rike da madafin iko a gabashin kudancin kasar ukraine zelensky ya ce an kashe mutum akalla 21 a yankin kirsun da har-haren da rasha ta kai a wani birnin da sojojin ukraine suka kwato a watan nuwamban bara da ƙauyuka da dama da suke kusa da wannan birni faɗan dai da ya ƙi cinyewa ana zargin ƙasashen yamma da turai da an gaza ukraine a wannan faɗa da dare cewa har yanzu rashin bata samu yadda ya kamata ba a wannan yanki amma tana ci gaba da fatattakar 'yan ukraine da kuma 'yan yankin tarayyar turai shugaba vladimir putin ya zargi turai da kuma tarayyar amerika da mara wa Ukraine baya domin su kashe shi. Amma ya ce wannan somin taɓa ne, kuma zai ɗauki mataki a duk lokacin da ya ga dama a kuma lokacin da ya dace kamar yadda Zelensky ya nema. Ya ce su kwantar da hankalinsu wannan ba zai tayar masa da hankali ba, kuma a duk lokacin da suka tashi za su gane cewa ruwa ba sa'an kwando ba ne. Kar ku manta idan yi kuka zo wannan channel mai albarka na dan Isa 91 ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye tashar dan Isa tashar ku ce sai mun hada a bidiyon mu na gaba mun